assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta birwati ya haya bin ya hayan laisi rahimahullah a lokacin da ya gabata mun tsaya karkashin babi wanda yake bayani game da abin da alwala bata ta waje ba a sababinsa a sakamakon a afuwarsa to alwala ba ta waje ba abin nufi ko da za ka yi alwala sai dai ka yi min babin listihdar la min babin wujo a babi na abin so wajen sake alwala din ba a babi na cewa dole ne sai ka wato ainihin sake ita alwala din ba wanda bayani ya gabata kan mai imam malik rahimahullah ke nufi da alwudu ya kawo hadisi na ainihin ummu salama radiyallahu anha wadda ya kushi bayani game da zaninta mai tsayi ne saboda haka yakan shafar ƙasa kuma takan wuce wurin da yake dauke da kazanta dauke da najasa to ya matsayin haka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake ce da ita yutahhiruhu ma ba'du ma'ana in kin wuce wurin da yake mai tsarki zanin naki ya gogi wurin to shikenan wannan kazantar da zanin ya dauko to wannan wurin wanda yake mai tsarki ya gusar da wannan kazanta ne to wannan kaga sai yake nuni game da bambancin da yake tsakanin tufafi na mata da kuma tufafi na maza wato su mata kayansu jansu za su yi ƙasa sabanin kai namiji kai kuma namiji sai ka ɗage kayanka ma'ana ka ɗage wandonka kada ya sauka ƙasa da idan sau sannan haka rigarka amma su mata wajibi ne ya tufafin nasu ya sauka ƙasa ta yadda zai rufe diga-digansu ta yadda zai rufe digadigansu to wannan shine kuma kamar yadda ya zo a hadisin ita ummu salama radiyallahu anha wanda yana cikin sunani abi daud da sunanin nasa'i rahmatullahi alaihima da waninsu manzana sassan muke ce da ita ta ja a zaninta gwargwadon zira'i ɗaya ma'ana ya sauka ƙasa da zira'i ɗaya sabanin kai namiji wanda kai in ka aikata haka ka aikata abin da yake haram to amma su sun aikata haka sun aikata abin da yake shine wajibin su aikata kuma ya zo ta hadisin ma abdullahi bin umar wanda yana cikin sunan abi Dawud da sunan ibn majah amma bi isnadi wanda yake da'if saboda zaidun bin ammi wanda da'if ne yana cikin isnadi amma da ya tabbata ta hanyar ita ummu salama radiyallahu anha saboda haka a nan za ka gane cewa shi kuskure ne ka ga mace ta ɗaura zani rabin kauri kuma an ɗan shafi wani gani to duka wannan al'adu ne marasa kyau eh, amma al'ada ta musulunci shine mace ta suturce dukkanin jikinta in ban da fuska da tafin hannu fuskar ma buɗe ta in zai bayi zuwa ga samuwar fitina to ta rufe fuska ne wannan shi fi kyau shi ya fi dacewa an gane? yace qala wa haddathani na'am الله الرحمن الرحيم حدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقذف مرارا وهو في المسجد فلا يصرف ولا يتوضأ حتى يصلي آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله wanda آه، ɗaya daga cikin wato ainihin mutane uku wanda su ne ginshikai na wannan ruwaya ta almuwatta bi ruwayati ya haya bin ya haya lesi zuwa kashi ya haya bin ya haya lesi rahmatullahi alaihim ajma'in shi ubaidullah bin ya haya bin ya haya lesi da kuma ainihin muhammad ابن وضاح القرطبي رحمه الله an gane sai kuma na ukunsu ya ce an malik ga malik annahu ra'a rabi'ata bina abi abdurrahman lalle shi imam malik rahimahullah ya ga rabi'a bin abi abdurrahman ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin malamin shi al'imam malik rahmatullahi alaihim ajma'in ya gan shi ya ƙalisu ma'ana yana yin magos ah, shi ne fitar wani abu ta baki mai kama da ruwa kuma mai kama da abinci wanda bai kai amai ba shi ne magos shi kuma sautari yakan abkuwa ne a sakamakon koshi an gane ba wajen yin gatsa ko wani abin da yake mai kama da haka to sai ya fito shi ne ya yaqlis wato yana yin magos daga kalasa yaqlisu min babi ya yadrib daraban haka kalasa ya kalisu kalsan bisukun kuma kan daukan at-tahrik qalasa eh, ya kalasan alqalasu bit-tahrik alqals bisukun an gane shine makos eh, miraran ba so ɗaya ba an gane shi yasa ma ya kawo shi a yanayi wanda yake na maimaituwarsa ya kalisu fi'ili ne mudari fi'ili ne mudari yakan yi magwas miraran ba so ɗaya ba ma'ana marra ba da marra wa huwa fil masjidi alhalin kuma shi yana cikin masallaci a lokacin alif da lamun da yake a nan lil ghalaba wato ana nufin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin da aka ce al-masjid fil ghalib wani masallaci ake nufi an nufi masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yan nahau su ce Alkita kaga alif da lam lil suna nufin kitabu sibawai da annahu shaykhun nuhat wa imamu an gane alhali shi yana cikin masallacin annabi falayen sarifu baya juyawa wala ya kuma baya sake alwala hatta yusalliya har sai ya yi sallah an gane? da wannan afar isnaduhu sahih اثر ني مقطوع ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان قال ده هكا شهر ربيعه بن ابي عبد الرحمن اما شنو ربيعه بن فروخ اما شهر ربيعه بن ابي عبد الرحمن al'imam malik rahimahullah ya kawo wannan asar domin ya nuna maka cewa magos yana daga cikin ababen da idan sun faru ba sa wadanta alwala ma'ana samuwar magos magos ya fito daga bakinka to nan bai warware maka alwala ana za ka je ka yi sallar ka? sai dai kawai ka wanke bakinka in kaso domin kada kana sallah kuma kana jin birbishi na abinci ko wani abin da yake mai kama da haka wanda wani sai ya haifar da rashin nutsuwa tattare da kai an gane? to wanda wannan matsala ce kuma wadda malamai sun tattauna a kanta a mazhabi na al-imam malik bin anas rahimahullah haka mazhabul imam shafi'i rahimahullah sun tafi akan magwas da ma amai wannan ba sa warware alwala mutlaqan ma'ana magos din da yawa ne ko kaɗan ne amma a mazhabu eh, abi hanifa rahimahullah da mazhabul imam ahmad bin hanbal rahimahullah su kuma sun tafi akan cewa magos in dai bai cika bakinka ba ma'ana ya zama kaɗan ne to nan babu komai amma in ya kai ga matakin ya cika maka baki to wannan za ka sake alwala za ka sake alwala to abinda yake daidai shi ne abinda al'imam malik rahimahullah da al'imam shafi rahimahullah suka tafi ake saboda rashin nassi tabbatacce da yake nuni akan cewa magos yana warware alwala don haka sai a tafi kan asl al-asl shine mai bai warwarewa sai an samu nasi tabbatacce da kuma babu sannan kuma gashi an samu aiki na magabata wanda sun yi magwas din kuma ba a ga sun sake alwala ba a babin cewa magwas din yana warware alwala wanda shi yasa imam mali ya kawo shi wannan asar din na rabi'a bin abi abdurrahman rahimahullah wanda ba maso ɗaya ke magwas din ba a ayyakali su yakan yi amma kuma ba a ga yaji ya sake alwala ba an gane akwai hadisi na aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sunan bin maja da sunan dara kutni da sunan kubra ta imam bai haƙi rahmatullahi alaihim ajma'in da waninsu cewa wanda ya yi amai man asabahu qai'un aw ru'afun ko yayi haɓo aw to faliyan sarif lalle ya juya ma'ana ya fita daga sallah ya je ya sake alwala sannan sai ya zo ya yi gini a kan abin da ya masa sauran sallarsa kuma ba ta da ya yi magana ba daga fita daga sallar zuwa sake alwala to kaga wani hadisi inda ya tabbata kaga nassun ne fi mahallin niza' cewa ne magos yana warware alwala amma hadisi ne da'if bai inganta ba malamai da dama sun rana shi irin su al-imam nawawi cikin al sharhul sharh al rahimahullah da littafin sa khulasatul ahkam ya na hadisin saboda haka abin da yake daidai game da hadisin shine hadisi ne mursal wanda mursalin hadisi kuma mun san cewa fil qawli rajih la yuhtaj bihi a zance mafi inganci ba aka ba hujja da mursal abin da yake daidai mursal ne kamar da abu hatimin razi ya faɗa kamar da yake kitabul ilal na ibn abi hatim rahimahullah haka abdulhaq al-ishbili a littafinsa al-ahkam al-wusta haka ibn abdulhadi rahimahullah cikin tankihu ta haƙiƙ cewa hadisi ne mursal don haka bai tabbata ba أن نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلت طعاما هل عليه وجوع فقال ليس عليه وجوع وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه قال يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله ya ce wasu ila malikun kuma an tambayi al'imam malik rahimahullah arrajulin game da wani mutum kalasa ta'aman ya yi magos na abinci ma'ana ya fitar da abinci dama shi magos ko ya zanto abinci ko kuma ya zanto ruwa-ruwa haka هل عليه وضوء شن الولاتنا وجب أكنسة فقال سأل الإمام مالك رحمه الله شيء ليس عليه وضوء الولاء بتزنت تنا وجب أكنسة وليتمضمض من ذلك سيدي زي كركرة سبو هكا وليغسل فاه kuma ya wanke bakinsa ya yi kurkura saboda haka kuma ya wanke bakinsa a babi na tsafta game da na ambata a farkon magana amma ba wai wajibi ba ne wato anishin a sake alwalari na'am وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر حل قبل لسعيد بن سيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ آه، قال عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله يتي وحدثني أن مالك عن نافع anna abdullah bin umar nafi' rahimahullah ɗaya daga cikin tabi shine nafi' bin hurmuz bisa abin da yake mafi shahara suna mahaifinsa hurmuz bizai fi akhiri ɗaya daga cikin almajiran Allah bin Umar ya ce anna abdullah bin umar lalle Allah bin Umar radiyallahu anhu ma hannata ibnan wato ya sanya wa wani ɗa tirare lisa'idin wanda ɗa ne ga sa'id bin zaid radiyallahu an wa arda wa hamalahu kuma ya ɗauke shi sun madakhalar masjida sannan ya shiga masallaci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa salla yayi salla wa lam yatawadda kuma ba tare da ya saki alwala ba wannan asar isnaduhu sahih an gane haka al-imam abdurrazzaq rahimahullah ya fi shi cikin uh, musannaf nasa ta hanyar shi imam malibi na anas rahimahullah haka imam al-bihaki shi ma fi shi cikin uh, asnul kubra uh, haka abubakar bin abi sheba shi ma fidda cikin musannaf nasa bi isnai sayi ta wata hanya amma ta wata hanya Babatun kan ɗan shi sa'id bin zaid ba kan wani batun wani da ba an gane al'imam malik rahimahullah ya kawo maka wannan asar domin nuna maka cewa ɗaukan mamaci baya daga cikin abubuwan da suke sababai sake alwala kamar yadda ibnu abdulbar annamari rahimahullah ya faɗa cikin alistizikar cewa imam mali ya kawo wannan domin nuni akan cewa abinda aka rawaito na cewa wanda ya ɗauki mamaci lalle ya alwala nuni akan cewa bai tabbata ba saboda aka ɗaukan mamaci wannan bai wajabta wato ainihin mai sake alwala ibn abdulbar ya ci gaba da cewa cikin alisizikar ya ce abinda iyaka kawai cewa yi alwala ɗin ma'ana na nufin yin alwala domin kada sallar gawa ɗin kubce maka ka riga ka ɗauko mamaci to gaggauta yin alwala ma'ana alwalar anan domin yin sallah ga shi mucin ba wai don wanke mucin ba hadasi ne daga cikin ahadas da suke warware alwala ibn abbar annamari ya ce abinda wato ainihin ake nufi kenan an gane wadda haka abul walid albaji rahimahullah cikin almuntaka shi ma ya fada cewa shine abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai kuma hadisin da aka rawaito bai inganta ba bai tabbata ba idan aka ce hannata wannan fi'ili madi ne muta'addi an gane mudari'insa yuhannitu masdar at-tahnit idan aka ce hannata ma'ana ya sanya masa shi ne turare ai hannatabnan wato ya sanya tirare ga linkafanin wani ɗa li sa'id ga sa'id bin zaid wanda sa'id bin zaid mun san ɗaya ne daga cikin sahabbai guda goma wanda aka musu bishara da me da aljanna tun anan duniya kamar yadda ya tabbata cikin sunani abi daud a jami'u tirmizi musnadil imami ahmad bin hanbal da waninsu rahmatullahi alaihim ajma'in to a lafazin shi abdurrazzaq rahimahullah cikin musannaf sai ya zo da cewa shi Allah Umar ya sanya turaren ne ga Sa'id bin Zaid a rasuwar sa'id bin zaid ba wai ga ɗansa ba an gane kuma ta hanyar malikin ya rawaito amma lafazin imam al-bihaqi kuma ya dace da wannan lafazin cewa ibn al-sa'id bin zaid da wannan ne yake nuna yana nuna kowanne din ya faru yayi ga dan kuma yayi ga uba an gane yayi ga dan kuma yayi ga uba, sannan ka iya cewa a'a wancan lafazin ya zo ga lafazin cewa ga sa'id yayi ma'ana an jingina aikin shi labin umar sai tare ga uba amma ana nufin ne shi dan an gane to wannan shi a imam malik rahimahullah ya kawo wannan domin nuni kan cewa daukar mamaci ba daga cikin abubuwan da suke wajabta yin alwala kuma haka ya zo ma ta hanyar sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu kamar yadda yake musannaf na abubakar bin abi shayba bi isnadi sahihi kuma haka ainihin abu abla Hikmuni nisaburi shi ma ya rototo ta hanya cikin al-mustadrak haka abul qasim al tabarani cikin al-muqjam al-kabir haka imam al-bayhaqi cikin as-sunan al-kubra amma shi isnadi ibn abi shayba isnadi ne sahih cewa sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu yayi wa sa'id bin zaid wanka yayin da ya rasu saboda haka da ya zo gida wajen iyalansa sai ya bukaci zai yi wanka aka masa ruwan wanka sai ya yi wanka yayin da ya gama wanka sai ce fa na yi wannan wankan ba wai dan na wanke gawa ba a na yi wannan wankan ne saboda zafi wato yanayin gari a lokacin akwai zafi saboda haka sai na yi wankan dan ji sanyi-sanyi an gane ah, wannan kenan to amma kuma ga hadisi ya zo kuma daga manzon Allah ah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, wanda hadisi ne na abi huraira radiyallahu an wanda yana cikin sunani abi daud da jami'u tirmizi مسند الماجة مسند الإمام أم بن هنبل مسند الطيالسي ده جماعة من المحدثين سيروي توش سيوا من زال الله شيء من غسل ميتا فليغتسل dukan wanda ya wanke mamaci to lalle ya yi wanka wa man hana lahu falliyata wadda wanda kuma ya ɗauke shi to lalle yayi alwala lalle yayi alwala to wannan hadisin malamai sun tattauna wajen batun ingancin sa ko rashin ingancin sa al-imam abu isa at-tirmidhi rahimahullah cikin al al'ilalul kabir ya tambayi imam al-bukhari rahimahullah game da shi wannan hadisi sai imam al-bukhari ke cewa ahmad bin hanbal rahimahullah da ali bin abdullah bin ja'far al-madini sun ce wannan hadisin bai tabbata ba bai tabbata ba wannan hadisin bai tabbata ba kuma haka yanzu cikin masail na abdullahi bini ahmad bin hanbal da masail na al'imam abu daud zuwa ga shi ahmad bin hanbal cewa bai tabbata ba ah. an gane? haka al'imam ibn al-mundir a littafinsa kitabul ausa shi ma ce hadisin bai tabbata ba haka a bayansu abul faraj ibn al-jauzi rahimahullah shi ma ya tafi akan cewa hadisin bai inganta ba a littafinsa al'ilalul mutanahiya fil ahadisul wahiya saboda haka abin da ya tabbata shine cewa mawquf ne magana ce ta abi huraira ba wai marfu'an ba magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ce ta abi huraira to kaga in magana abi huraira ce kaga an samu su daga cikin sabai sun mai sun saba masa don haka kaga ba hujja bace kenan domin maganar sahabi ba ta zama hujja ga sahabi dan uwansa sai inda nassi daga manza Allah sallallahu da yake rinjayar da maganar shi wannan sahabi akan maganar ɗaya sahabi dan uwansa sai kuma in ya zama da sahabi yi magana ba a samu daga cikin sahabi ya saba masa ba to anan wannan magana ta zama mai ta zama hujja yuhtajju biha da haka sun rinja cewa mawquf ya fi tabbata kamar abu hatim bin razi kamar da yake a kitabul ila na bin abi hatim ya tafi akan cewa mawquf shine abin da yake daidai magana ce ta abi huraira haka imam al-baihaqi rahimahullah shi ma cikin ah, asnan al-kubra cewa magana ce ta abu huraira wanda kuma ya zo mawqufan din ga abi huraira kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi shayba bi isnadi sahihi da kuma asnul kubra ta imam al bihaqi ya rawaito ta hanyoyi daban-daban eh, wasu hanyoyi suna da matsaloli amma akwai hanyar ta tabbata zuwa ga shi abi bakar radiyallahu anhu yake ta dukkan wanda ya wanke mamaci to lalle ya wanka wanda ya dauki mamaci kuma to lalle yayi alwala kuma imam bukhari shi ma yi nuni zuwa ga haka a tambayar da imam tirmizi ya masa kamar da yake cikin al-ilal kabir cewa al-waqfu Shi ne arja shi ya yafi cewa mawqufi to wannan shi ne abinda suka faɗa kan shi wannan hadisi to amma in baya baya su sun yi kokarin yin bincike wajen tabbatar da hadisin ya inganta cewa man gassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda cewa sahha marfu'an wa mawqufan ya inganta matsayin magana ta manzo kuma ya inganta matsayin magana ta abi huraira radiyallahu anhu wanda sun inganta hadisi musamman a shekul albani rahimahullah cikin littafinsa sahihul jami'ar sagir da irwa'ul galil fi takhrij hadisi na nari sabil juz'insa na farko littafin sa ahkamul jana'is an gane wannan kenan sannan hadisin yana da shawahid ya zo ta hadisin wato ainihin abi sa'id al-khudri wanda yana cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal game da wanda ya wanke ya mace to ya yi wanka wanda ya ɗauki shi kuma lalle ya lola amma bai inganta ba da is not ne duk da a albani ya inganta cikin sahihul jami'ar sagir amma haris ne ba ifi sannan ya bata harisin hudaifa bin yaman cikin asnul kura ta imam al-bayhaqi shi ma bai inganta ba hadis ne da ifil isnat sannan ya zo ta hadisin aisha fi'ilan cikin sunani abi daud da musnadul imami an bin hanbal shi ma bai ibn isnad ne bai inganta ba cewa manzo Allah kan yi wanka da abubuwa hudu daga ciki sai ta lissafa cewa da kuma wanke mace bai inganta ba to ya zo kuma ta hadisin ali bin abi talib radiyallahu an wanda yana cikin sunani abi daud da sunani nasa'i wanda shi bisa zance mafi inganci hadisi ne sahihi ya inganta lokacin da baban sai rasu abu talib manzala ce tafi kaje ka binne shi da ya dawo sai manzala ce to kaje ka yi wanka to ya tabbata ta fuskar shi wannan to amma hukuncin da shi kuma na risi kuna marashi da hukuncin wanda ya binne gawar kafiri shine ne ya yi wanka kaga ya zama shahidi ta fuskar wankan ga shi wannan duk da cewa shi wannan kaga yana bayani game da mai wanke mamaci ne wanke mamaci wanda ya dauke shi kuma yi mai ya yi alwala duk da yake a shashin ruwaya cikin asunan kuma ta haƙi da isnari mai rauni bai tabbata ba manzala ce to kaje ka wanke shi kaje ka wanke shi ka binne shi da ya dawo sai manzara to ka je ka yi wanka kuma an gane to wannan kenan to to wannan hadisi na man gasila mai yi tamfal ya wa man hamalahu fal ya ba. shin wajibi ne in ka ɗauki mamaci sai ka yi alwala wajibi ne in ka wanke shi sai ka yi wanka ibn hazabin ne zahiri cikin almuhalla bil Asa shi ya taba akan cewa wajibi ne dole ne amma jumhur ulama su taba akan ba wajibi ba ne imam abu hanifa al malik al shafi al ahmad bin hanbal sun taba akan cewa ba wajibi ba ne. har ma al'imam imam abu dawud cikin sunan abi dawud kitabul janaiz da ya kawo hadisin sai kuma ya kawo magana shi al-imam ahmad bin hanbal haka bai haƙi ma ya kawo ta cikin asnan al-kubra cewa shi wanda ya wanke mace sai sai yi wanka dole ce a alwala ta isar masa yujzihi al-wudu alwala ta isar masa ma'ana ba dole sai ya yi wanka ba amma shi ibn hazm bin ya ce wajibi ne wanda magana mafi inganci ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne saboda ya zo asar na shi abdullahi bin umar radiyallahu an cikin ah, sunan dara kudni da sunan kubra ta imam al-bayhaqi da musannaf na abubakar bin abi shaiba bi isnari sahihi yake ce mun kasance muna wanke gawa daga cikinmu akwai wanda yake yin wanka kuma daga cikinmu akwai wanda ba yin wanka kaga inda wajibi ne za a samu wanda ba sa yin wankan daga ciki kaga ba za a samu ba wannan sai yake nuna kan cewa ba wajibi bane ba wajibi bane wanda ya ga zai yi sai wanda kuma ya ga ba bukata shikenan ba komai a kansa kuma ya zo ta hadisin abdullahi bin abbas wanda yana cikin ah, sunanin dara da al na abu allah hakim ne saburi da asnul kubra ta imam al-bayhaqi rahimahumullah ajma'in cewa manzo allah ya ce babu wani wanka na dole a kanku cikin wanke mamacinku domin mamacinku yana mutuwa yana matsayin mai tsarki hadisin abi hurairah cikin bukhari da muslim innal mu'mina la yanjus da kuma hadisin uh, hudhayfa bin yaman cikin sahih muslim innal muslima la yanjus musulmi ba jasa bane hayyan wala mayitan yana raye ko yana mace aka magana mai littafin muqaddimatul izziya rahimahullah mai tattala adami ghairul anbiya najisa magana ce mai rauni domin ta ci kawai da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ce ya isa muku kai ku wanke hannu. to kaga inda yin wankan wajibi manzo zai faɗi wannan magana kaga ba zai faɗa ba duk da wannan hadisin wasa marfu'i ba ifi ne duk da ashekul albani cikin ahkam da na'is ya abin nan hassana shi a matsayin marfu'an amma gaskiya zance ba ifi ne marfu'an amma ya tabbata kuma mawqufan ya zo a matsayin magana ta shi Allah bin Abbas cikin asnul kubra ta Imam al-Baihaqi kaga in ma mun dauke shi a magana ibnu abbas wanda kuma shine daidai kaga hujja ne har yanzu kan cewa yin wankan ba wajibi bane ba wajibi bane ba wajibi bane an gane saboda haka yin wankan ba wajibi bane in mutum ya so ya in bai so kuma shikenan akwai asar wanda yake cikin wannan littafin na almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi ta hanyar abdullah bin abubakar bin muhammad bin amr bin hazm lokacin da abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya rasu asima radiyallahu anha ta yi masa wanka sai to take tambayar sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar cewa shi na wanke abubakar ne siddiq radiyallahu an kuma gashi yanzu ana tsananin sanyi shin akwai wanka a kaina suka ce a babatun wanka a kanki to amma wannan bai inganta ba saboda akwai inqita shi abdullah bin abubakar bai riski wannan abin da ya faru ba ba abdullah bin abubakar bane dan shi abubakar ne siddiq abdullah bin abubakar ne bin muhammad bin amr bin hazmi an gane akwai wanda suka fada kuskure suka ɗauka cewa abdullah bin abubakar ne siddiq saboda sai suka inganta shi wannan asari kuskure ne Abdullahi bin abubakar ne bin muhammad bin amr bin hazmi an gane shi ne. da haka akwai inqita' sannan inda ya tabbata ma ba zai zama hujja ba shi saboda mai ta kawo uzurin cewa ana tsananin sanyi ma'ana zai zanto kenan sun ba ta damar cewa ba komai aka saboda mai wannan sanyin an gane wannan kyan saboda haka a dunkule dai ba wajibi ba ne saboda wancan asarin na shiyar zafi da umar haka ita kanta alwala ma ba wajibi ba ne Ah, har ma imamu sana'ani rahimahullah cikin subul salam ya ce shi bai san wanda ga cikin malamai ba wanda yake ce wanda ya ɗauki mamaci wajibi ne sai ya yi sai ya yi alwala ce na ganin kawai alwudu wa nan abin da kawai ka wanke hannunka ce ake nufi an gane? to amma dai a ah, in koma almugu na ibn qudama majaladin farko za ga ya kawo uh, ra'ayin wanda suke ganin cewa wajibi ne yin alwala din nan an gane wannan kira amma dai arwaji ba dole ba ne a wannan asar mun fahimci wato a sanya turare game ga linkafani nan mace da kuma ruwan wankansa gane wanda wanda ya tabbata hadisin umma atiya wanda yake cikin ah, sahih bukhari sahih muslim lokacin da zainab bint rasul ta rasu kamar yadda ruwaya ta nuna cikin sahih muslim ah, ruwaya kuma cikin sunan abi da cewa ummul kulsum ce amma ruwa ce bai ifa bata inganta ba kaga manzala ce ku sanya kafur turaren kafur cikin ruwan wanka to shi malin kafanin a turara shi a turara shi in ma za a turara a turara har sau in za a turara a turara har sau haka manzo Allah ya faɗa sallallahu hadisi cikin sunan abi daud idan za ku yi mace turare to ku turara shi har sau turara linkafanin sa kenan a turara a kara turara a kara ta turara sannan ruwan wankan kuma a sa turare sannan mun bayyanta a wannan asarin daukan mamaci bai wajabta mai sake alwara bai wajabta sai dai in mutum ya so shi a ra'ayin kansa sai ya yi don bukatar haske kan haske tsarki kan tsarki falla kan falla. amma ba wai don ah, ɗaukan ah, gawa tana sababa alwalaka ta yi mai ta warware an gane? na'am قال أكثر وسئل مالك هل في القلب وجود قال لا ولكن يتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وجود قال يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله yace wasu ila malikun kuma an tambayi al-imam malik bin anas rahimahullah hal fil qai'i wudu'i shin cikin amai da mutum zai yi akwai wajabcin saki alwala qala sai ce la a walakin sai dai liyata mab sai dai yayi kurkura min zalika saboda haka wal yaghsil fahu ya wanke bakinsa Wale sa alaihi wudu'un amma babu wata alwala da take zama dole a kansa shi ma amai kamar makwas ɗin ne an gane wannan shi da haka fitar amai bai warware alwala an gane to amma ka kamar yadda na ambata muku a ɗazu a mazhabi shi na al'imam abu hanifa da mazhabin imam bin hanbal amai wannan yana warware alwala in mutum ya yi amai sai ya warware alwala amma gaske zance bai warwarewa kawai iyaka kawai mustahabi ne ka sake alwala ne saboda hadisin ma'adan bin abi talha zuwa ga abi dardar sau bana ke cewa za su ya yi amai don haka sai ya sha azumi sai kuma na zuba masa ruwa ya yi alwala ma'ana ya sake alwala wanda wannan hadisi yana cikin jami'u tirmizi da almusdarak na abu abdullah hakimin nisaburi to da wannan hadisin sai suke fahimta cewa to amai ashe wajibi ne in mutum ya amai sai ya sake alwala tunda gashi manzo Allah yayi amai yayi ya yayi alwala to ai manzo Allah ba cewa ayi ba aikin sa ne wanda aikin manzo Allah kuma kamar yadda ke tabbatacce a ilimi na usul fiqh gayatuhu yadullu ala al-istihba la ala al-wujub aiki na manzo Allah makurarsa yana nuni akan cewa mustahabi ne yin wannan abu ba wai wajibi sai an samu dalili da ya zo yake nuna cewa wannan aikin da manzo Allah aikata wajibi ne amma an ba haka ba za a dauke shi ne a matsayin kawai mustahabbi don haka wannan alwalar da manzo Allah yi mustahabbi ne mutum in yayi amai yayi alwala amma ba wai dan alwasa ta warware ba ba wai dan alwasa ta warware ba duk da hadisin wajen tabbatuwarsa ko rashin tabbatuwarsa akwai mangano amma dai arraji hadisi ne hasan ya tabbata bi daraja ta hadisi hasan bi daraja hasan an gane saboda haka in kai amai wannan mustahabi ne ka yi alwala amma ba wai don alwala ka ta warware ba wannan shi ne to ina gani sai mu tsaya nan inda mun zo a ƙarshen babi kuma za mu shiga sabon babi sai mu tsaya haka kuma gashi mai latti ku yi haƙuri motar ta wace aka ara kuma ba a dada ita da wuri ba da haka shi sa aka yi latti wa bi hazal qadri kifaya alhamdulillah insha Allah yake tambaya yake cewa malam da Allah wa ne ne salafatu da aqwa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد salamatu bin al-akwa'i ɗaya ne daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ke bukatar bayani a kansa sai kuma littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah wallahu a'lam na'am wanda yake cewa malaka Allah ne ne sai ya hadisi da yake magana Uh, game da uh, hadisin shafa a fuska yayin addu'a ba ma hadisi ba ne hadisai ne da yawa amma dai babu wanda ya inganta a ciki eh, dukkaninsu hadisai ne masu rauni maganar ma'al hafiz ibn hajar cikin bulugul maram a kitabul jami'a game da hadisin Abdullah Abbas cewa idan aka tattara hanyoyin gaba daya to yartaqi ila annahu hasan zai zama hadisi wanda yake hasan to amma gaskiyar magana wannan magana ce mai rauni kwarai da gaske hadisai ne masu rauni babu wanda ya tabbata a cikinsu shashinsa sun zo cikin sunan abi dawud jami'i tirmidhi sunan ibn majah musnad al-imami abu bin hanbal da sauransu sai dai aikin abin nan abdullahi bin umar da abdullahi bin zubair wanda cikin al-adab al-mufarrad na imam bukhari rahimahullah cewa idan suka yi addu'a sukan daga hannunsu kuma sai shi hafa a fuska wanda asar ne isnadin sa hasan saboda falah bin sulaiman an gane to duba ga wannan babu laifi da mutum ya shafa fuskarsa tunda an sami aiki na magabata kuma ba a samu wanda daga cikin sahabbai ya musu inkari ba duk da yake wasu daga cikin malamai kamar bakar bin abdullahi abu zaid a risalarsa juzu'u mashil wajhi ba da du'a shi ya tafi akan cewa ba wai shafar fuska suke ba a daga hannu suke sama sosai kaiwa mutuka to wannan gaskiya ta'awil ne barit la yastaqim an gane a wannan kenan a takaice dai babu laifi mutum zai iya shafawa din amma kare shafa din wannan shi yafi kare shafa din wannan shi yafi an gane kare shafa din wannan shi yafi wanda irin su izuddin bin Aslam a littafin sa abin nan alfatawa fi salat shi ya tafi akan ba masu aikata haka masu ya jahilai la ya fa'aluhu ila juhal to wannan akwai tashaddud da kuma mubalaka fil inkar an gane wannan kenan wadda aka matsala ce wadda malamai sun tattauna ga sabla bil mubarak sufiyan bin sa'id bin sauri su al-imam malik bin anas rahimahullah sun tattauna a ta wasu na ganin ayi wasu suna ganin a bari da haka in mutum ya shafa babu komi a kai eh, amma kare shafa shi A tarku aula min al sai batun kuma hada sahu abinda ake hada diga-digai za a hada an gane ba wato digadigai din su za a hada digadigai da gefen sawu su hadu ba wai yatsu ake nufi ba aka ce yatsu kaga wani kafarsa doguwa ce wani kuma kafarsa gajera ce to ya za a sa su kai nasa digadigai ake nufi an gane kamar yadda ainihin annu'uman bin bashir hadisin ya nuna wanda yana cikin sahih bukari mu'allakan ya zo kuma musulun cikin sunan abi daud yace ce rajula yalzuku ka'abahu bi ka'abi sahibahu wa mankibahu bi mankibi sahibi yalzuku ka'abahu bi ka'abi sahibi wa mankibahu bi mankibi sahibi ka ka'abahu shine idan sawu din dun duniya kenan an gane da kuma gefen sawu din su haɗu su mannu to na shi ake bukata wallahu a'lam na'am sai wannan yake cewa fara kuna tattaunawa da wani don shi ba su ya ce na kawo wasu dalili a kan yi wasu kai salati malam ya yi abu to ai sai ya kawo masa ta gaba da ni aka tattauna ba da kai aka tattauna tunda har kakan iya jayayya ka yi musu ka san kasan kasan kasan kasan addinin ka kenan tunda za ka yi musu akai da ma batacce irin dan shi'a saboda ka sai ya kawo masa wannan shi ne. na'am ci gaba sai wanda yake cewa Allah ya saka da Allah ya saka malam da alkhairi da kuma ya kula da cikin iyalansa da kuma kare su da malamin baya ta yi ce menene hukuncin berdoa dan rosa a cikin sallah ta dan berdoa farilla a cikin sujjada ko ta in dai ba ya bayyana ba babu komi a kai ba na yin a zuci sake ta abin nan babu komi eh, bayyanawar wannan shine kuskure eh, wannan shine in ba ya bayyana babu komi a kai eh, na'am ci gaba ah, wannan tabbatar da cewa ana lalata ne makarar bayani hare-hare da saudiya ganin kamar ba ne abin da take eh ta ina gani eh, kuskuren fahimta ne wannan hare-haren ai wajibi ne a kai eh, Allah ce udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimun wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah Allah ce an ba da izini ga waɗanda ake yaƙasu cewa su masu yaƙa saboda an zalunce su a ƙira'a mutawatira uzuna lillazina yuqatiluna ita ma kira ce tabbatacciya mutawatira saba'iyya an yi izini ga waɗanda suke yin yaƙi su yi yaƙi saboda an zalunce su kuma lalle Allah mai cikakken iko ne akan ya taimake su su ne waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu ba da wani haƙƙi ba kawai sai su ce Allah shine abin bauta ɗaya ɗaya ubangijinmu shine Allah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid mutanen yaman an zalunce su an kore su daga garurukansu an kakkashe su bisa zalunci to wajibi ne su ɗauki makami su kare kansu wajibi ne kuma a kawo musu ɗauki ga dukkan mai iko saboda haka asifatul hazm abinda suke abu ne wanda yake wajibi dole ba ma saudiya ba dukkan wata ƙasa ma ta musulmai wata ke damar ta ba da taimako akan wannan abin da ake bata bar ba Allah zai tambaye ta akai saboda haka saudiya abin da suke yi sun bayar da wajibin su ne saboda garin yaman gari ne na musulmai kuma ahalis sunna mafiya yawa sai wanda suke bin azaidiyya mabiya zaidi bin ali bin hussein bin ali bin abi talib wanda ake ci musu azzaidiyya wanda kuma su ahli sunna ne kai tsaye in banda babbanci da aka samu su suna ganin ali bin abi talib shi ne halifa na farko kuma shi ne mafi falala amma sun yada halifancin abubakar daidai da sun yada halifancin umar daidai ne dai sun yada waɗannan sahabbai ne cikakku to su azzaidiyya kenan to su ne majoratin kasar da haka sun saje ma da ahalin sunna in ba an ce maka wannan zaidi ne ba za ka gane ba to ana na ana nan sai aka sami badaruddin al-husi wanda yake jingina kansa zuwa ga cewa shi ma zaidi ne yana bisa matafiya ta zaidiya fil asl a asali amma ta fuskar matafiya da kudiri game da sahabbai suna bisa aƙida ta arrafida a shi'atul imamiyya al-ithnai a shari'a akan wannan tsarin suke to da haka suka fara yada da'awa ko ta kunshi zagin sahabbai da nuna cewa an zalunci ahlul baiti da nuna dukkan wanda ma bai ma cikin tafiyarsu to daman jinin sama ya halatta a lokacin kuma mukubil bin hadi alwadi'i shi ma ya dawo daga madina ya zo ya kafa makaranta darul halis a nan da march ana karanta ɗalibai hadisi da ilimi sosai tataccen ilimi to da aka din al-husi sai yake yakar shi muqbil bin hadi al-wafi da fuskar rubuce-rubucensa da rudud haka na baki da sauransu karshe hatta kai matakin ma aka afka musu tun a wancan lokaci da wani cewa kuma shi'a ta iran dama tana taimaka musu to tafiya ta yi tafiya ne shi wannan badruddin al-husi sai ya mutu saboda haka sai ɗansa ya zo ya hau kujerarsa shi ne hussein bin badruddin al-husi to shi kuma da ya hau sai ya ƙara fito da asalin aƙidar tasma ta shi an cin kai tsaye akwai littafinsa durusin min hadiyil ƙur'anil karim yakan ɗaukan ayoyi haka to a tafsirinsa na suratu ali imran wanda kwata-kwata 2002 a ciki yake tabbata cewa abubakar kafiri ne umar kafiri ne usman kafiri ne karara wannan a gidan tv an sako mutane suna ji kuma karshe aka mai da ma abin ya zama littafi kuma ana siyarwa balle kuma irin su ma'awai bin abi sufiya radiyallahu anhu majma'in karara ya fito to shi ma ya zo ya mutu to daga baya shine wannan kanin nasu wanda yake yanzu shine yake jagorantar abubuwan nasu wannan su ake kira da alhusiyun yan shi'a ne al-rafida saboda haka akwai littafi mai suna Maza za ta arifu a ainihin husiyin kuma littafi mai suna al-huthiyun silahu ta'ifa to ta hanyar intanet kai barawazin za ka same su amma ba ka samu a kasuwa ba to in ka samu littafin guda biyu to an za ka samu cikakken bayanin su waye al-huthiyun in shi'a ne ar-rafida amma suna da wacce su zaidiyya ne saboda haka bare-baren nan ma suka farwa su yahya alhajuri su abu nas muhammad al'imam a nan da dammas darul hadis tasu suka yi fata-fata da su suka tarwatsa su suka kakashe ahalus sunna asalin su da masu mutanen sa'ada wanda sa'ada wani gari ne daga cikin garukan shi a ah, yaman din to saboda haka yan shi'a ne yaƙar shi'a kuma wani daman wajibi ne tunda yaƙar addini suke kuma shi sa za ga a fakacin iran tana taimaka musu tare da tsohon shugaban ƙasa shi ma ya fake na a fakaice yana taimaka musu da makamai da abubuwa da haka kuma saudiya in ba ta ɗauki wannan matakin ba to nan da lokaci za su afka kuma zuwa ga saudiya tunda a gefen saudiya ne akwai yan shi'a irin su bahrain dai akwai yan shi'a nan cikin saudiya ma akwai yan shi'a din a boye to ana shiga da makamai da abubuwa zama kuma manufar shine su cima saudiya din kuma ka ga iyaka ce tsakanin saudiya da yamma yasa da da kafa ma mutum zai iya fada cikin saudiya ta yamma duwatsu ne za a ketara kawai to saboda haka in shi'a ne al da masu na da wacce su zai diya saboda haka mana roƙon Allah ya taimaki saudiya a kansu ya ba su ikon ragargaza su da lalata su kuma wani birci a ƙi da kowane ɗan shi'a ba don wani ladabi da ɗan shi'a zai ma tara maka ƙasa Allah ya ta ƙiyace amma shi'a ƙi da su dama jininka ya halatta ya دقة شنو أربوتيت كنت بس أصول الكافي بهار الأنوار دقة شنو الاستبصار ما الله يحضره الفقيه دقة شنو ما أدري التفنص هو من كرنت ما أكن كرنت أبني دام أربوتيت دام دك وندا باوي شيء أيك بتجين سيهلت ولا كان منافقين إن أريد كسيك شابا كن كروا جنوك على تتشين وجه إنشيا إن دبا كن زمان إنشيا domin su duk wanda bai shi a kawai ahalus suna ne tijjaniya yake ya yake wata tsiya kake yi kowace irin ya yake to jira yake samu dama ya sare wuyanka haka tsarin su yake su da haka munafikai yan ɗari da suke haɗa kai da su ana taron wahada haɗin kai ko taron maulidi ko wace tsiya to na kuma yi da hankalin ku da cikin hayacin ku rungumi littafin Allah da da manzana bisa fahimtar magabata na kwarai wannan shine kubuta shine tsira wadaka haka al a rafidiyun ne ahlur rafd ne wali itizar yadda ga abinda shi al-husayn yake faɗa cikin tafsir durus min hadin qur'an al mu ya gumba gangano kan sa Abubakar su Umar su Usman radiyallahu anhu wale da gaske Allah taimaki gaskiya da masu gaskiya Allah ya rusa ƙarya da ainihin makarinta Eh, saboda haka kada ka gana cewa Hussein ka dauka wasu mujahidun ne ahli sunna wallahi in shi'a ne makiyan ka ne makiyan addini kuma shi alma mummuna eh, shi yasa za ga ce Iran tana taimaka musu wannan haka tsara saboda haka koma wannan littafin eh, al-Husayun silahu ta'ifa sannan ma za ta arifu al Husayn gane ba za ga cikakken bayani da tarihinsu da kominsu wanda ya asasa mu'assis shine badruddin al-husi wannan shine wallahu a'lam na'am sai wata kamar yake bayan cewa malam Allah wane ne cikon mutum na uku wadanda su ne madogara a riwayar da yahya al-laiki bayan ubaidullah bin yahya da muhammad ne wata ban ji abin da kace ba yana tambaya ne no. eh cikon da ta muku wanda su wata tabbatar da muku su ne wani wata a wani yankin ne eh cikon na ya kwanta amma da shine eh, ubaidullah bin yahaya bin yahaya lesi eh, sai eh, muhammad bin wabahin al-kurdubi sai na uku akwai na uku wanda ya kwanta ba hmm. amma uku ne dama su ne a salasatu usul mun gane ba game da ruwayar yaha ya bin yaha lesi ta ainihin muwatta su uku ne wannan ibnu ashiru a littafinsa kashiful mugatta ya kawo su kashiful mugatta na ibnu ashiru rahimahullah in ga koma za a gani amma na ukun ya kwanta wallahu ala na'am wannan abuwa cewa قال تعالى منين سوف تصدى والنهاية ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا من من سني بقسكيا والله أعلم نعم في كنا سبحانك اللهم وبحمدك نصرتك إليك والصلاة على الحمد